Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya ce kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau tsantsan ta'addanci ne da wasu ke aikatawa kan jama'ar jihar, kuma dole ne a tunkare shi akan ayyukan ta'addanci idan har ana so a yi nasarar dakatar da kisan mutane da ɓarnata dukiyoyi a jihar. A jawabinsa na sabon shekara, gwamnan na jihar Filato Caleb Mutfan ya ce a tsakanin watan Afrilu da Yuni na shekarar da ta gabata, an kashe mutane 400 yayin da 'yan ta'addan suka kashe mutane fiye da 160 a ƙarshen shekarar. It is a misrepresentation of facts to describe these needless and unprovoked attacks on our people as a farmer harder clash. Let us call a spade a spade. This is simple genocide. Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa kuskure ne a alakanta harin da aka kai wa mutane a matsayin rikicin manoma da makiyaya. Mu faɗe shi ƙarara kisa ne na ƙare dangi. I wish to declare a week of mourning from January 1st to January 8th, 2024. Gwamna Caleb Mutfan ya ce ya ware mako guda don yin makoki tun daga ranar ɗaya zuwa ranar takwas ga watan Janairun 2024. ya kuma buƙaci al'ummar jihar su dukufa da addu'o'in kariya daga masu mugunta da suka tasar wa al'ummar jihar. Gwamnan ya kuma yaba wa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha saboda kayan tallafi da suka kai wa waɗanda ke gudun hijira. Sanata mai wakiltar tsakiyar jihar Plateau, Dicket Plan, ya ce babbar matsalar ita ce yadda maharan ke mamaye gidaje da gonakin al'ummomin da suka kora daga ƙauyukansu. Wurare mutum kuma masu kwace ma ana Wata Wato ana haƙan ma'adinai kenan. Yauwa hmm. tumuti da a nema da barbaro a rage irin wannan ayyukan wanda ba tare da permission ba a tare da izini ba. Domin kafin ka yi imanin ka samu anakin lasin a san ko kai. Na roka kuma taimaka masu da su kayakin Eh, su gyara gidaje su koma gida ana cikin wani abubuwan duka me yasa ba taba yin ne. me yasa ba taba kama wani a ares ne shi a prosecution ne shi kuma ya faɗa wanda ya ya zo tun da baki ne ba shi ne shi senator lalon ya ce shi ma ya kamata mu samu North Central Development Commission. Wato wata hukuma da za ta gina ko kuma inganta jihohin da suke tsakiyar Najeriya. Najeriya. To hmm. wannan wannan commission za dinga san abubuwa a ciki to da wannan akwai asusu federal government tana turo tura kudi a wurin sun ga rayuwar mafan da wannan asusu a gina su dan wuraren tsaro a donating ma masu tsaro a dan providing equipment ma masu tsaro kayayyaki ma masu tsaro mm. Mm. so that effectively za su yi tsaro Tuni dai gwamnatin tarayya ta amince da ƙara tura dakaru a yankunan da ake samun matsalolin tsaron don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.